أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 yan wajimar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan cibiya ta abu huraira radiyallahu anhu da ke nan birnin sokoto a yau maraicen alhamis 22 ga watan ramadan shekara ta 1436 wanda ya dace da tara ga watan julai na shekara ta 2015 a yau mun maraita duniyar musulmi da wani babban rashi na ɗaya daga cikin uwayenmu malaman da awar musulunci a ƙasar najeriya shine Aminu aminuddin abubakar wanda allah ya marasuwa a ƙasa mai albarka a ƙasa mai tsarki kuma duk da yake ya ɗan daɗe yana fama da jiki amma ya samu fara tafsirin azumin bana gwargwado har kwanakin baya na ji gwamnan kano ya kai ziyara wurin da yake tafsiri bayan haka ya tafi da nufin a yi masa aiki ƙasar saudiya kuma ya sake dawowa ya sake komawa da yake ajalinsa yana can an masa sallah a harami mai albarka na birnin makka yau din nan muna juyayi na wannan rashi da da'awar musulunci ta yi muna roƙon ɗaukin sarki ya sa can tafiye masa nan allah ya sanya makwancinsa ya saka masa da alkhairi bisa gagarumar gudunmawa da ya bayar akan ga da'awar musulunci da kafuwar sunna musamman a jihar kano wadda ta gama da cijewa ga karbar suna da farko dr aminu jini ya yi kokari matuka wajen isa da saƙon musulunci kafin ɗaliban 'yan madina irin su malam jafar su fara bayyana a birnin kano kuma ya ba da gudunmawa mai yawa a fagen rubuce-rubuce duniyar musulmi duk ta san shi international media sun daɗe suna tattauna da shi ya yi lokacin da ma yana da fili na musamman na dindindin a gidan rediyon Doce bele inda yake gabatar da musulunci da rayuwa to Allah ya gafarta masa Allah ya fi kurakuransa Allah ya sanya makwancinsa mu kuma Allah ya ba irin wannan kyakkyawan karshe da ya masa domin mutuwa cikin watan azumi a birni mai tsarki sama da miliyan ɗaya daga cikin al'ummar musulmi su yi maka sallah a wuri mai albarka irin birnin abin da masallacin ka'aba wannan babbar daraja ce to Allah ya mana karshe mai kyawu ya samu gama lafiya da duniya muna cikin suratul nahl in kwana muna cikin fassara ayatu goma sha uku malam sai ka sake karanta mana ayatu goma sha uku da ta sha hudu sai a kara hakuri dai kun ji mura dai ta kara rike min waya sosai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حيه وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه abinda أن ya tsaga halitta ba ku shi a wato mukhtalifan alwanu kalolin su sun saba sun bambanta kalmar zara'a tana nuni zuwa ga halitta bai yado wadda shine bambancin halittar Allah da halittar dan adam ubangiji ta wa ta'ala da zai yi dan adam sai samfurin mutum guda shine adam ya kaga halittarsa daga laka ya busa masa rai sannan daga jikinsa ya fitar masa da matarsa to sai ya sanya tanasul a tsakaninsu sai zan sun zama miji da mata suna hayayyafa ta wannan hanya bil adamu suke yaduwa har suka kai ma'aza a lokaci guda yanzu akwai sama da dan adam miliyan dubu uku bisa wurin kasa daga min daga mace da namiji da suna ta yaduwa to haka halitta irin ta dabbobi ita ma daga mace da namiji Allah ke yada ta haka su ma itatuwa da tsirrai kamar da muka yi muku bayani saboda haka wani yake wani yake haifuwar wani kun ga ubangiji ya halitta na farkon kuma ya hukunta halittar sauran daga min daga shi na farkon kaza ya take haifuwa ita kuma kwai za ta yi kyanke shi akwai dabbobi akwai halittu irinta waɗanda kwai suke yi sai su kyanke shi akwai waɗanda kwan suke yi ba sa ma shi shewa Allah ta baraka tare da kansa yake kekeshe shi akwai halittun da madaukakin sarki kadai ya san daga wani sanadari ya halicce su kamar yadda yanzu in ka aje katako a wani guri za a ga gara ta bayyana wurin daga ina ta zo ka san daga inda ka halicce ta idan yaro ya kashi zaka aka bashi ba abin nan za ka tsutsotsi sun haifu a ciki da me Allah ya halicce su baka sani kamar wanda na muku bayani shekarar jiya ya sanya ruwa da ƙasa a kwalaba sai ga tsutsotsi kaga kai baka san da wani sanadari Allah ya halicce su to Allah ta'ala shi kadai yake halitta mai yaduwa dan adam in zai halitta abu guda biyu yanzu wanda ya wannan in yana son guda dubu sai ya kera guda dubu bai iya guda shi kuma guda ya haifi sauran kai na iya to wannan kalmar zara'a take nufi wa ma zara'a lakum abinda Allah ya halitta muku wanda yake yaduwa fil ardi a cikin ƙasa mukhtalifan alwan wanda kalolin su suke canzawa ɗanɗanon su suke canzawa amfanin ma yake canza domin abubuwan da Allah halitta amfanin daban-daban ne misali tsire akwai wanda magani ake yi da shi akwai wanda ado ake yi da shi akwai wanda sarrafa shi ake yi a ci abubuwa iri-iri kuma babu wani tsire da Allah ta'ala ya duniya wanda baya da wani amfani sai dai zamo ba mu sani ba shi yasa duk cutar da ke duniya tana da magani cikin tsire ba lalle mu sani shi ka ita kan shi kansa kalmar magani daga mujarraba mu gani ne in ji mala aminu kano Allah ya ji dan ya ce ai daga mujarraba mu gani ne ma gani sai aka samu magani an jarraba sai aka ga yana da amfani saboda haka za ka iske tsirrai na gargajiya ko wata ƙasa maganin suna ciki amma ba lallai su sani ba za ka za ka yan china sun zo najeriya sun ɗibi tsirrai sun tafi da su sun yi magunguna sun sa a kwalaba ko a sachet sun ka suna sai da mana da tsada ga shi mun cikin gidanka baka sani yanzu duk wanda ke da ciwon typhoid duk maganin duniya da zaka sai na typhoid to za ka tarar da daga sanga sangai rai dole. amma ga shi cikin gidanka ba ka je zuwa kebe zuwa sayan magani saboda baka sani ‘ya'yan itace na kowace shekara da tsirrai na kowace shekara suna ɗauke da magungunan curututun wannan shekara amma kun ba lalle ne ɗan adam ya kane to amma Allah tabaraka ta'ala ya ɗora mana alhakin mu je mu nemo sanin ya ɗora mana alhakin mu yi bincike mu gano shi addinin mu addinin ilimi ne addini ne da kalma ta farko da aka sauka a cikin sai ta ce iqra yi karatu shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya kwadaitar da mu ga bincike inda Allah ramma zai taimaka mana sai ka mana ayar da Allah tabaraka ta'ala ya bi malamai a cikin ta yace innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama Allah ramma zaka kawo mana ayar daga farkon ta kana yawan zuwa da wasu bancu ba zai kawo mana farkon aya eh wa min jibali jurudun bidun ahsanta ka bani wannan aya ni da ta alaran ma na mantuwa shi kuma don na tambayin sha manta يا سبحان الله اللهم صل على ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله ni فرق فرق farkon da ke so ta alarma ya ƙurani gaban ka buɗa mana ƙawo baka أنزل من السماء ماء أحسنتم بارك الله فيكم وسورة فاتر يوى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع فأخرج فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وألوانها ألوانها وغرابيب صوت ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إلي إلي قوم ألا يكوان يا كائن من روح سما يا كائن من سري يا كائن من دواسو يا كائن من دبوبي يا كائن من حلفت من أدب إلي قوم ألا تعالى ترى عنه إنما يخشى الله من عباده العلماء <coughs> masana suke tsoron Allah <coughs> ashe masana ne masana ilimin shari'a ita kadai wanda ya san waya juzu waya jibo ya haramu shi kadai wanda ya san hukuncin kancin wankan janaba da tsarki shi kadai wanda ya tara ilmomi na rayuwa ilmomi na halitta ilmin tsirrai ilmin sanin dabbobi ilmin duwatsu ilmin sararin samaniya da iskan da ake shaƙa ilimin halittar ɗan adam da yanayinsa da hikimomin da Allah ya tara a cikin jikinsa sane da jini ke gudana da yadda Allah ya tsara fasalin kashi da jijiyoyi da yadda yawo yake taruwa a cikin jikin ɗan adam da ilimin idanu da na kunnuwa da na makogaro da na hanyoyin fitar bayan gari da fitsari a cikin jikin ɗan adam duk ilimomi ne kowane zaman kansa yake Allah ce masu waɗannan ilmomin suna tsoron Allah saboda sun ga hikimomi na Ubangiji a ciki saboda haka mumini ba kawai yana samun imani ne daga karanta alkur'ani ba da karanta ayoyin Allah saukaki a'a har da duba ayoyin Allah waɗanda an na halitta to su ne Allah ta'ala ke magana sun ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun a cikin wannan duba halittar Allah da ke cikin ƙasa mai mabambantan amfani mai mabambantan kaloli mai mabambantan ɗanɗano wannan akwai abin lura akwai abin nuna ubangiji da kaumin ya zakkaro ga mutanen da suke faɗakuwa kuwa in muka lura ayar da ta gabace ta Allah ya maganan dare da wuni rana da wata ce inna fi zalika ayatin liqaumin ya'qilun gabaninta Allah ta'ala ya kawo الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات يأتي إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون أنا أنت ما ستناني أنا أنت ما سهنكلي أنا أنت ما سفدك wannan ya nuna addinin musulunci yana darajta kwakwalwar ɗan adam yana bata matsayi da muhimmanci kuma addinin musulunci bai tozarta ta addinin musulunci bai baka damar ka zauna ka ta dambale wani ya ja duk inda yake so la yakun ahadukum in ma'a يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن أحسنوا إذا أحسن الناس وإذا أساءوا فأحسنوا kada ɗayanku ya zama wato makaho wanda zai miƙa sanda a yi masa jagora a duk inda ake so kullum ka yi amfani da kwakwalwarka da basirarka suna ka duk da malami yake tafsirin alƙur'ani ka rinka sa hankali da basira in ya tasa zuciyarka za ka gane shi asirin sa zai idan kuma nassin na da yake karanta yake bi wallahi zaka gane sai ga malami ya shiga nan ya fita nan yana dabaru amma manufarsa ita ce ya tabbatar da kai ka wani son zuciyarsa da sauransa to haka ga kowane al'amari na duniya da na addini abin da ake so ka zama mai basira mai amfani da kwakwalwarka mai amfani da hankalinka da haka addinin musulunci bai tozarta hankali ba amma kuma bai sakan ma hankali raba ma ba saboda mutane iri uku ne wanda suka tsaya kan gaskiya sun ba hankali matsayinsa sun ɗora shari'a bisa gare shi wani bangaren su kuma sai suka yi watsi da hankali gaba ɗaya suka ce a'a baka buƙatar hankalinka kamar abin da ɗari ko sufa yake ta ce ka zamo kamar gawa a gaban mai wankinta tana motsi in ya juya ta dama tana ce a'a hagu nake so gaba ɗaya hankalinka ka bar amfani da shi saboda me suke wannan saboda sun zo da abubuwan da hankalin na adam bai yarda da su don haka in aka yi ma jibilo aka sai ce a ai daman addini ya saba ma hankali duk wanda ya ce aka yayi ma addini kazafi addini shi darasta hankali liqaumin yadhakkaru liqa'i liqaumin yatafakkaru liqaumin ya'qilun sannan ka ce hankali baya amfani su ko ɗaya ɓangaren ta suka ce hankali ya rinjaye addini duk abin da hankali ya gwade abin shi kamar da mu'tazila suke yi نحن نتبع العقل إذا خالف النقل لأن العقل هو الذي دل على اتباع النقل فلو خالفنا العقل وأخذنا بالنقل لكنا أهملنا العقل والنقل كنا جيب فلسفة طيب، مي أن فايد عنكلي إيا سابا مشاريع سبور الشيء بدا منا مو بشريعة إذا زار من برد تروح الشريعة من برد مو عنكلي بدا منا مو بشريعة الله بدا منا مو بشريعة Allah shi ya gwada mana mu shari'a sai ya amfani da mu da hankalin da haka mu shari'a tana gaba da hankali a duk lokacin da hankalin kai saba ma shari'a shari'a ita gaba shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wani mutum da ya hau sanuwar sanuwarsa sanuwa tana noma tana ɗaukar kaya tana ba da madara kuma ya ɗare bisa kanta kuma yana dukanta sai ta kai ƙararsa sahabbai sai suka yi mamaki suka ce baqaratun ta kallon manzo Allah sa ta yi magana yace inni uminu bi zalika ana wa Abubakar na Umar na yadda da wannan magana da na faɗa Abubakar ya yadda Umar ya yadda Abubakar baya wurin Umar baya wurin kun bai faɗa musu ba amma abin da yake nufi inda suke wurin na ba za su yi gardama ba ashe a addini ana samun abin da zai ruɗa hankali kaman wurare guda biyar da Allah ya kawo cikin alkur'ani inda aka kashe aka raya a cikin suratul baqara shi kansa annabi ibrahim alaihissalatu kafin faruwar rayawa da macewa wanda ya gani roƙon ubangiji rabbi arini kaifa tuhil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ashe fa ma ra'inka man sami'a gani ya kori wanda ya gani ne da wanda ya ji labari إيمان كلا عندك الجليات كريسة إيمان كلا عندنا أنك فتحمك هكذا ما كان الذي مر على قرين وهي خاوية على وروشة كمك قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث دو أنا أولي لسنا رونا هنكلي ما وصف أما هنكلي دو قدرا هنكلي إنك أصاب أما شريعة هنكلي كأقول باتتش شيسا ابن تيمية يريد تاتي درء تعارض العقل والنقل مجلد التالي bugun da muke da shi ta haru da aql wan naql ko ne sabanin hankali da shari'a hankali bai saɓa wa shari'a duk wanda ka ji ya ce ai dama hankali ya saɓa wa shari'a a a to wata dari aiki bisa gare su ta saɓa wa shari'a ba dai musulunci ba shari'a musulunci dai da take da hankali wani shehun malami ibnu kutaiba shi ma cikin magabata ya gabata ibnu taymiya wajen zamanin shi imamu bukhari akai shi yayi ta'wilu mukhtalif al-hadith yayi ikhtilaf al-athar yace duk wanda ke ganin nassi ingantacce na saba ma nassi to yazo mu gyara masa saboda nassi na kwarai bai saba ma nassi sannan nassi bai saba ma hankali sai ka ce to ni wannan abu da aka bai daidai da hankali da ba sai hankalin hankalinka bai kai ba amma na masu ilimi ya kai ka zo ka zauna gaban su yi ma bayani kuma in suka yi ma bayani idan kana da rabo za ka gane saboda ka. دلوقتي تدرس ذلك الله ده لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يتذكرون وتنا cewa hankalin mu yana da matsayi da kima وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر البحر الله شيني وندي هو تيمكو تيكو ولا عند ruwa الدنيا عند سوني وفي su ne mafi su ne sama da kashi saba'in cikin ɗari na duniya ruwa gulabe da tekuna da ƙoramu Allah ce da min hula lahman tariya domin ku ci ɗanyen nama mai daɗi a cikin ruwa naman kini ba a ce masa lahm me sunansa samak saboda haka da Allah zai kira shi a nan sai ce lahman amma tsariya fresh fish kenan ba flesh ba fresh fish ɗanyen nama mai daɗin ci shi yasa laraba ba su kiran kifi laham saboda suna ganin ba laham ba ne in ka rantse ba za ka ci laham ba in ka rantse ba za ka ci nama in ka ci kifi ba za ka yi kafara in ka ce wallahi la akulu laham yau na rantse da Allah ya bazan ci nama ba to an kawo kifi ci abinka saboda ba nama ba ne idan kana so ka kira shi nama sai ka tsakwari yau ko zamin da ya sa ne naman da ba a yanka shi jini baya kunewa a cikinsa don haka ɗanyen nama ne lafiyayye kuma ya fi kowanne ba da lafiya don haka yasa in ka ga mutum cholesterol ya yi masa yawa ƙiba ko taiɓa ko kitse ya masa yawa sai likita ce kada ka sake cin jan nama to wani zan ci sai ce ka ci kifi karkaci karkaci rago karkaci akuya karkaci sanuwa karkaci raƙuma duk wannan jan nama ne to kaza ba ita ma nama ne kuma fatan tana tana dauke da wannan sanadarin wanda ba a so ko kuma wanda iya yawa a jiki yana da matsala amma kifi komai nasa lafiya ne kwansa lafiya kansa lafiya sa lafiya gangar jikin kifin naman lafiya kai kayar da ke cikin su ita wani zaka tattauna ta lafiya ce inda za ta bushe a dake ta garinta ta ana magani da shi kwan kifi yana ɗauke da sanadarai masu ƙarfafa ganin ido yana ɗauke da sanadarai masu taimakon mazaje masu yawan iyali kun dai gane su lahaman ƙaririn ke wata takhriju min huhiyyat in talbasuna Allah ce kuma cikin ruwa kuke fito da hiliya abin ado shi ne lulus wanda kuke sanyawa kaga shi akwai ajiye ajiye na ubangiji a cikin ruwa masu amfani وترى الفلك مواخر فيه ذاك جزيرة جي سنة إيو أتكين سنة تبيع ثمن مواخر معنى واتو سنة كوس عوى wani abu ne na kallo mai ban sha'awa kaga jirgi yana tashi yana sauka a cikin ruwa yana ta gudu suraka ka zo bakin babich a lagos kai tsaye kai kana kallon kenu yana gudu yayi nan yayi nan shi wani abin sha'awa ne kuma daga kasashe ake zuwa irin wa'annan wurare domin a kallo na gan su a babic na gan su a bakin ruwa na togo na gan su na lebanon na gan su wurare da yawa kaga mutane gari wa gari sun zo don kawai su kallon masu iyo a cikin ruwa a cikin jirage da ne wataran fulk kana ganin jirage mawakhira fi suna iyo a ciki suna nutsa suna suna taso walitabtahu min fadli kuma Allah ya ajiye tekuna domin ku nemi falalarsa a ciki ubangijin ɗaukin sarki yana magana da harshen da har a naɗe ƙasa duniya kowa bai amfana da shi a lokacin da ƙur'ani yake sauka babu irin manya-manyan jiragen nan waɗanda za a dankara ma tirenoli containers containers akwai jirgin da zai ɗauki container dubu kowace container tirela guda ke ɗauko kuma an dankara musu kaya tirelan nan dubu gaba ɗaya haka za su je su yi lodi sannan ya ɗauki fasinja ya ɗauki jama kuma sanda ya fi nauyin sannan ya fi daɗin tafiya haka jirgin sama ke za ka ga lokacin da jirgi ke tafiya da mutane ba kaya zuwa saudiya ta ka zanci awa biyar wurin dawa ta ka zanci awa hudu da minti arba'in da biyar yanzu ya ƙara nauyi saboda ka ya gudu idan zai dawo ya yi awa shidda saboda baya da nauyi kaga hikimin Allah to kuma duk abin da ka jefa yana da nauyi yana da kima yau da ka cire agogonka ka jefa a ruwa ƙasa allura in ka jefa ta ƙasa ta yi to ya aka yi shi jirgin ruwa ɗauki da waɗannan jama'a ɗauki da waɗannan kaya yanzu ma zamani ya kai ma a cikin jirgin ruwa akwai first class akwai business class akwai economy class shi a business class ko kuma first class har gado za a aje ma ka kwanta kai bacci ga gaban ɗaki ga kafet na sallah kana duniya kana duniya ne yana cikin wannan ya kai kana yana da cikin ruwa hmm? kwarai da gaske ai a cikin jirgin sama kana bacci ba ka bacci cikin jirgin sama da na ce tafiya ba tsiriya ai komin tsoron da za ka yi in da ka shiga wannan ne manta ba za ka yi na kake hikimar ubangiji ke to Allah tabaraka ta'ala sai da ya nuni ga waɗanda ومن آياته في البحر كالأعلام ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام أنا قلت ما مصدق على الكلمة مثلا إلى أن السؤال آية قال له الجواري في البحر جرى كما سقول كان تيكو كالأعلام كما جدا جرى سبا سمراي كان قال له بابو سعادة أما أيوبا أيوبا كويس برني قداه زي جرى وين فاجر وانا أداء kenu ne dan karamin jirgi ne mai daukar mutum goma sha bakwai mai daukar mutum ashirin mutum talatin amma yau sai a tsaye mai daukar mutum dubu uku dubu biyar jirgi guda kuma kowa ya zo da kayan ya shige ciki a kulle a ce bin irkabuwa bismillah bismillah majriya wa musa ai ta gudu ana bismillah to kuma duk jirgin nan gaba ɗaya ana iya samun kifi guda da in ya sa bindinsa sai ya wutsilar da shi shi yasa tafe yake da makaman kariya wa'inda duk abin da ya zo zai soke su amma duk da haka in ubangiji ya ikon sa sai wani kifi ya nutse ƙasa sai ya tallafo jirgin gaba ɗaya kifar da shi shekarar jira jima yana muku magana titanic ko Allah ya ce to don ku nemi falalar ubangiji Kunga yanzu ta hanyar jiragen ruwa ake raba kayan masarufi a duniya gaba daya ta hanyar jiragen ruwa yanzu duk da gadajen da muke kwanciya a gidajenmu da kujerun da muke hawa da motoci da muke hawa ababen duk galibi da ruwan saboda da ta hanyar teku ake kawo su da jiragen ruwa to shi ne wani tattabo min fadli sai ku kasuwanci ku samu falalar ubangiji wala allakum tashkurun kuma Allah ya yi haka ne domin ku gode mashi yadda ya sauke muku waɗannan abubuwa ya Allah dukkan godiya ta tabbata gare ka bisa ga نعم من da kai mana wa وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ubangiji ya jefa ma ƙasa duwatsu masu kafe ta gudun ta wuntsile da ku an tami da biku wato ta suntuɓe da ku ta wuntsilar da ku ta halaka wannan aya babban mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin alkur'ani saboda ta tabbatar da cewa ƙasa gudu take yi a ilimin da ba a san da shi ba shekara ɗari ɗaya nan da ya wuce ba san da wani ilimin ba san cewa ƙasa gudu take sama da shekaru 800 musulmi sun gano ƙasa kewaye take ibn taymiya ya yi rubutu kan wannan magabata da dama sun rubutu kan wannan amma cewa gudu take yi tsammanin ake ranar kaɗai ke gudu motsa yanki ga ku Allah tabaraka ta'ala ta cewa taran jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kana ganin duwatsu tsammanin kake tsaye suke wuri guda gudu suke yi gira zai ke gudu to inda inda su kadai ke gudu da yanzu sun buge musu sun wuce ko ba ka ba da duk sun nan ke musu yi gaba to tare da su muke gudun da me kuma da ita kasar da muke bisa gare ta juyawa muke yadda ka san ka ɗauki boki ka sawa kana juyawa to kaga hikimomi na ubangiji sai Allah ta'ala ya magana da yaren da su can su fahimci abin da suke fahimta mun kuma a namu zamani na kimiyya mu ma mu fahimci abin da Allah ya hore mana a ciki wa anharan Allah ya jefa ƙoramu a cikin ƙasa wasu subulan ya samar da hanyoyi la'allakum tahtadun domin ku shirya a cikin duwatsu in akwai hanyoyi akan duwatsu babban dutse za ga akwai hanya wadda ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta fita sannan tulin duwatsu ba sai da akwai hanyar da Allah a ƙasa akwai duwatsu to duk da cikin teku akwai hanyar da ake bi akwai wurin da masu iyo sun san ba a su nan dai halaka ake wa alamat Allah ya ce kuma ya sanya alamomi wa bin najmi hum yahtadun kuma su larabawa da tauraro suke gane hanyoyi kun wannan abuwa da muka faɗa muku duwatsu hanyoyi na cikin duwatsu da hanyoyi na teku da hanyoyi na ƙasa ba su kaɗai ne laraba ke amfani da su domin isa zuwa guraren da suke tafiya ba sai sun hada da taurari suna da rihilar ta shitari wasai sau biyu a shekara suke fita fatauci ayari babba wanda duk wanda a birnin makka yana da jari a cikinsa su da manzo Allah ya so ya tare lokacin da aka yankin badar sai Allah ya hana ayarin ya samar da mushrikai aka fili kawunansu kenan ilimin taurari ba ilimi kawai ne na bugun ƙasa da masu tsafi da masu duba a ilimi ne tabi'i wanda Allah baraka ta'ala ya saukar da mutane shi wanda da gare shi za a gane cewa in ka bai da wannan tauraro hannunka na hagu to kana kallon alƙibla idan wannan tauraro ka ba shi ka mai da shi hannun dama to daga nan in ka miƙe sai askandariya idan haka dai za su faɗa taurari da su ne suke gane hanyoyi a cikin dawa da الله تبارك وتعالى يا ta'ala يا koro bayanai بن dimbin يا ya في shimfiɗa mai yawa dangane da halittunsa ya يا cewa yana الملائكة بالروح خلق السماوات والأرض بالحق خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها سنوى الخيل والبغال والحميرة لتركبوها ينبت لكم به هو الذي أنزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع ومن كل الثمرات وسخر لكم الليل والنهار وما زرع لكم في الأرض هو الذي سخر البحر duk waɗannan ayoyin da Allah ya ce to ga manufa afa man yakhluqu afa man la أفلا تذكرون وإن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق تدباك غير وندي ودنا هلتو ka daidaita shi da wanda bai halitta komai ba shi wanda shi ma halitta shi aka yi a falata zakaru wai ba ku asuwa guma nan da kuke bauta ba su halittawa ba su umarni ba su hani ba su ƙawatarwa ba su da wani sakamako da za su bayar ba su iya tukuɗe ma kansu cuta ba su ji idan kun kira su in tad'uhum لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير تشو أن سوزا كبي كبر الله بريني بني دو أن الله باوان دو أن الله با رقوني دو أن الله با ما بك أتشيني شي ما بك أتا يكيد إتزوها كالله تو دمي ذاك فكي الله كامش don haka ubangiji ya dauke saki da ya tabbatar da wannan nemomi to sai ya da cewa wanda ya yi irin wannan halitta ba daidai ne ba ga mai hankali ya haɗa shi da wanda bai halitta komai afala tazakkarun ba ku asuwa ne ku wa in ta'uddu ni'matallahi in kun tafi zuwa kirgen ni'imomin Allah gare ku banda waɗanda da muka faɗa a cikin wannan sura la tusuwa wallahi ba ku kirge su domin a ni'ima guda sai ka tara ni'imomi babu iyaka ni'imar ruwa misali mu sha mu yi wanka mu yi wanki mu ji sanyi mu ba tsire mu ba wa dabbobi mu yi kaza mu yi abubuwan da muke ni'imar ruwa ita kadai ba ka yi ƙirge amfani da ko kana iya to haka ni'imomin ubangiji duk wanda ka so ka ƙirge su ba ka iyawa sai Allah ce inna Allah la ghafurur rahim bayan can a suratu ibrahim ya kawo irin wannan aya yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafa duk ni'imomin nan da muke ma dan adam azzalumi ne mai butulci ya zalunci kansa muku ya kafirce mana maimakon ya gode mana ta amma duk da haka anan sai ce inna allaha la ghafurur rahim shi dan adam ya butulci shi Allah ya gafa shi dan adam ya yi zalunci shi Allah ya yi jin dai innal insana la zalumun إن الله لغفور كفار نكما رحيم كم فهمت ذاك ميتا متنتم الله شيكو يمر فتا ميتا موسو شيكو الله تبارك وتعالى يمن غفار الله كيافي منا والله يعلم ما تسرون والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله يتي والله يعلم ما تسرون وما تعلنون to ubangijin da ake son ku zo ku bauta wanda ake son ku rike ku bin shi ku dogara gare shi ku mai da lamarin ku gare to shine wanda ke alamu ma tusiruna ma tu'linu ya san abin da kuke sirrantawa da wanda kuke bayyana mun faɗi cewa sirri shine abin da kai tsakaninka da dan uwanka kuma kace kada ya gaya ma kowa to ya alamu sirra wa akhfa abin da ma ka boye ka sirranta ba zuciyarka Allah ya san shi wallazina yad'una min dunillah waɗanda suke kira ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba sa halittar komai wa hum yukhlaqun su ma halittar su ake yi amwatun matattu ne wa ma na ayyami ba'su ba su san yaushe za a tada su to wanda ya halitta ya kamata zan ya san yaushe za a tashi amma wanda kuke bauta ba sun san da za a tashi su ku lura da wannan aya ubangiji tabaraka ta'ala yana saukar da wannan aya a lokacin da ba a fara bautar waliyyai da ke cikin kaburbura amma don Allah kalli nafsin ayar da kyau wallazina yabquna min dunillahi waɗanda suke bauta suka bar Allah la yakhluquna shay'an ba sa iya halitta komai wa hum yukhlaqun su ma halittar su akai amwatun matattu ne ghairu ahya ba su da rayuwa wa ma yashkurun ayyana yub'asun ba su ma san su za a tashe su ba to Allah yayi daidai da abin da ke faruwa ko bai daidai ba mutum ya laƙe wani wani ya ce duk bukatuna gare shi shi zai biya min bukata ya koma bakin kabarin sai gurfana ya ta roƙo ya ta roƙo wanda kake roƙon bai ma san yaushe za a tashe shi ko ya sani akwai wani waliyin da ya san da Allah zai tashe shi to amma kuma ka koma gare shi kana neman biyan bukatar ka don haka ga wanda ya kamata a bauta mai ilahun ilahun wahid ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا, نعم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون إنه لا يحب المستكبرين Allah tabaraka ta'ala ce ilahukum ilahun wahid ubangijin da ya kamata ku bauta ma kan ubangiji guda ɗaya ne bai da abokin tarayya kuma bai kamata a bauta ma kowa ba wanda shi fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkir waɗanda ba su yadda da lahira ba zukatansu musu suke wa hum mustakbirun suna masu girman kai don haka Allah ta'ala ya tsane su innal ladina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma babu makawa la budda babu shakka Allah ya sa abin da suke koyewa ya san wanda suke bayyanawa na la yuhibbul mustakbirin hakika Allah baya su masu girman kai do haka duk wanda ake cewa Allah ya ce ba haka nan ba to yayi ma Allah girman kai wa idza qila lahum la'ilaha ilaha illa Allah yastakbirun idan an ce la ilaha sai su rinki girman kai su a koma ga Allah shi kadai a bar kowa a saki kowa a kama Allah ba zai yi ba wa idza qila lahu wa idza qila قيل ma ماذا anzala rabbukum qalu أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون نعم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم, القيامة يخزيهم ويقول ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين تعالى رمى كافرين كفسر أمون سوء الكافرين بل مفسر لنا أيوي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إذا كتب مشركا مكة من منين يبجدهم كي يسوكرت qalu a awwalin sai ce tatsuniyar mutanen farko ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantar da mutane alqur'ani yake jawo hankalin su zuwa gabin Allah da yarda da alkiyama da kuma gaskata manzannin Allah annabi ibn al ya je kasar hira ya koyi tatsuniyoyi irin labarun nan na kalila dimna da muke karanta labaran dare dubu da ɗaya magana jari ce kun ga ire da wannan labaran na almara da tatsuniya wanda mutanen da suke suke yayata suke yada har aka rubuta to sai ya zo da su yana karanta wa mutane don haka lokacin da aikin hajji ya gabato kuma wacce kusurwa ta garin makka sai aka aje wani wanda zai tare alazai da za su idan sun zo galibi alazai sun zo da jin labarin wani abu yana faruwa a makka akwai wanda ya ce Allah ya aiko shi kafin su shigo gari sai su tambaya shin wai menene muka ji an ce yana yaduwa garin su ce ayya ai wani masirci ne ya zo da tatsuniyoyi ne muna ma da wanda yake ba da labaran da sun fi nashi sai su ce na durbin haris ya zo ya ba su tatsuniya mutane zan dubu su gamsu da wannan don haka sai cikin dare sai su rinka kwankwanto sai an gano gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa yi manzo Allah ya karanta musu Qur'ani sai su musulunta ko da za a watsa aikin hajji rabin alhazai sun zama jekadun Manzo Allah da me suka gano Manzo Allah da makiyansa da yan farfaganda masu campaign of kalan masu kokarin su shafa mata a musulunci bakin fenti saboda ka addinin musulunci lokacin da ake kanarsa lokacin da ake yakarsa lokacin da ya yake but sai ya bude sai ya bayyana ya faɗa da ya bunƙasa to idan aka tambaye su sai ai tatsuniyar mutane, farko ne annabi ke karantawa liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah Allah yake za su dauki nauyin zurban su gabaki ɗaya ranar alkiyama wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm kuma za su dauka daga cikin nauyin zunuban waɗanda suka batar da su ba tare da sani duk wanda ya bi su akan bata za a ba su zulmin sa kamar yadda duk wanda ya bi akan shari'a za a baka ladan sa ku abinda suke ɗauka na nauyi ya munana qad makara alladhina min qablihim ba gare su aka fara kulla makirci ba waɗanda na gabace su sun kulla ma annabawa makirci ba su sani ba shi kuma ubangiji yana tare da annabawansa ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli na rubuta ubangiji ya rubuta ya ce da ni da manzanni na zamu rinjaye ka duk makircin da ka kulla wa manzannin Allah ba za ka hana addinin su yaduwa ba akwai har annaba da aka kashe har lahira amma Allah shi jibinci da awas yasa Allah ta'ala ce fariƙan taktulun fariƙan taktuluna fariƙan fariƙan kazzabtum wa fariƙan taktulun wani Isra'ila wasu annabawa ƙaryata suka wasu ma kashe su kai har lahira to duk wanda aka yaƙi annabawa addinin su sai ya haka maganin annabawa lalle ne addinin su ya kai ko ina abinda Allah ta'ala ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun hakika kalmar mu ta gabata gabayin mu annabawa manzanni da muka aika cewa lalle ne innahum lahumul mansurun su abin taimako ne Allah zai taimake su wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunar mu ta musulmi runduna ce da za ta yi rinjaye har abada المكان الذين من قبلهم وإذا سكذب عن جنس سن كل ما مزن ما كرت دحيلة لدبارو فأتى الله بنيانهم من القواعد في ألا يزوم جين ستك الكشي دك أسا فخر عليهم السقف من فوقهم سي ربن جين يرسى دسو يحلق ستسمس وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون عذاب عشان سوتا إن دباس أماني معناه دك تكين جين سوتك جناش kamar da Allah bane Namrud ibn Kan'an wanda ya gini an ce tsawonsa kamu dubu biyar ne faɗinsa kamu dubu uku ne ya ce zai taka ya hau wannan ginin don ya gano ubangijin annabi Musa to sai Allah tabaraka ta'ala ya ruguza ginin a kansa an ce shi sa ake kiran su mutanen babil libalbalatihim saboda ruɗuwa da tashin hankali da suka shiga faruwar wannan al'amari wasu kuma sun ce buktar nasar ne haka akwai maganganu dai na malamai da dama ala kulli halin duk wanda ya kulla ma addinin musulunci makirci to karshen sa makircin zai koma a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa اللهم إنا نعوذ بك wa شرورهم ونجعلك في نحورهم ثم يوم القيامة يخزي سألنا بايا ألا توذر تاسو أنا الدنيا رانا القيامة الذي توذر تاسو ويقول أين الشركاء الذين كنتم تشاقون فيهم الذي تمسوا إنا أبو كنت علي نم دكوكا وتربع دني تشاقون فيهم kuka mai da Allah da manzanni bangare guda kuka dauki wani bangare daban shine na shuraka gumaka qala alladhina waɗanda aka ba su ilimi su ne mummunai malamai rabbaniyawa za su ce innal khizya yau yawma wasu sua 'ala al-kafirin hakika tozarta da wulaƙanci da ganin mugun abu a yau yana kan kafirai ba haka akwai ranar kindillanci ranar da rigar sarki ta ɓace wurin a auren dilla hannun dillali ranar nan kafirai ba su son a ce sun yi kafirci za su yi rantsuwa da Allah ma kunna mushrike Allah ce falam yakun fa'um imanuhum لما رأوا بأسنا سؤالين الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الخلد فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم كافرين سوني وأنن ملائكة سكي كربر رايو كنسو كأن على تعالى تتوفاهم الملائكة ملائكة سنة كربر رايو كنسو تو أشيكي ملائكة تكشي mala'ika ke kashe ka Allah ta'ala ɗaya ayar ya ce Allahu ya tawaffal an anfusa hina mutiya wallati lam tamut fi manamiha Allah shi ke kashe rai lokacin baccinta lokacin mutuwarta wanda bata mutu ba kuma shi ke kashe ta lokacin baccinta don haka kowa yana mutuwa da daddare ya tashi yaushe wani lokaci ma da ranar tsakiya za ka mutu kuma sai ka sake tashi ni ma jima zan mutu kuma idan ina da rabo sai in koma tashi ina da sauran rai to wallati lam tamut fi manamiha wadda bata mutu ba ma cikin bacci Allah na karɓar rayuwarta fa yumsiku allati qada alaiha almauta ana cikin baccin nan wanda Allah ya hukunta mutuwa sai ya karbi kamar da Allah ya baban mu shekaran jiya kuma ina bacci Allah ya karɓi rayuwarsa baba Hassan Allah ya gafarta masa sai ya ce wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wacce ba a hukunta mutuwa ba sai Allah ya jawo mata da ran zuwa wani lokaci wanda aka yi ba don haka lokacin da ka yi bacci ka mutu ne ba sake tashi ne kake amma karamar mutuwa ce saboda kana numfashi waccan babban mutuwar in an zare ruhin duk gaba daya to shikenan ko shaidan ba za ka yi ba kuma mutuwa ta tabbata sai alkiyama to a wata ayar Allah ta'ala ce kule tawaffakum malakul mauti allazi wukila ka ce mala'ikan mutuwa shi ke kashe ku shi ke karɓar rayuka to yanzu nan Allah ta'ala ya ce ta taufa mul mala'ikatu ne ya ce balakul mauti ya taufa kulakul mauti ne ya ce Allah ya taufa lamfusa akwai sabani tsakanin wannan ayoyi ba su saɓa Allah shi ne ne kashewa yana umarnin mala'iku ne su zo su tafi rayuwa sannan malakul maut ya shafa kamar ne ce tawaffatu hatta idza ja'a ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yusarrun da ika guda masu rage haka mala'iku ba su suna tantsarwa daga yatsan kafa har ya zo ga dugai har ya zo ga kwauro har ya zo ga gwiwa ya taso ya zo ga kwiɗi sannan ya zo ga kirji ya tashi ya kai ga wuya to duk inda rayuwarka take za a matse ta yadda ka san mace ta wanke zanin jariri ta matsa ruwan da ke cikinsa shi yasa zaka ga wani a wurin mutuwar sai ta samu sakara sai ta samu wahala ana matsa jikinsa ya ce ko ina ciwo nake ci, nan ce ka ji sauƙi ya ce to da dama nan ka yi min ciwo sai kone to sai nan sai nan sai nan kuma sannan sai nan sai nan sai ta zaɓi, babu inda bai mai ciwo to waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu a lokacin da zalimi an fusin suna wanda suka zalunci kansu haka abin da ake so ko da mala'ikan mutuwa ke zo mai tarar da kai kana adili mai adili mai gaskiya wane ne mai gaskiya mai imani wanda yake aiki na kwari Allah kai mana wannan rabu fa alqawsal sai su al alqawsal ay sasla su mika wuya su ce ba wani ban abin bauta ban da Allah ya mun yarda ce ma kunna na amalu min su ba mu kasance muna yin barna ba bala karya kuke yi inna Allah alimun bima kuntum ta'malun Allah yana sane da abin da kuka kasance kuna aikata nan ne Allah ta falam yakun yanfa'um imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnat Allah allati kanat fi ibadihi wa khasira hunalika al-mubtilun imanin da za su yi mutuwa bai da amfani ana so kai imani ne gabanin ga mutuwa in ka ga mutuwa amfani haka sai a ce musu fadkhulu abwaba jahannam ku shiga cikin kofofin jahannama saboda kowace kofa tana da ayyukan da ake shige ta akwai gungu gungu na jama'a da za a ce ga kofa ku ce ku je ku shiga to wani sai ya shiga wancan kofa abin da shi a ce sai ya koma shiga ta wannan saboda shiga kofar bala'i zama cikin wuta ya fi shiga bala'i fadkhulu abwaba jahannam khalidina fi وشغل سكين قوبو بنجا أنا مكونا متى بتاع أشكي فلا بيس مثل المتكبرين الله يتي واتو مزون ما سجر من كي متكبرين ما سكين قسيا يوم فلا مسيطا وانا مزون الناس يامونا تو مؤمنين فسو وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لا أتيمم مني ما ستقوا منين أبنجد كوي سوكر قالوا خيرا تستعبوا ولي ألا يسوكر ku lura duk da nahawun maganar can ayar da muka biyo abin nan wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatiru ko ba ka ba wa qila lil ladina taqaw madha anzala rabbukum qalu khayran ay khayran anzala rabbuna amma can wa idza qila abinna wa idza qila abinna لهم ماذا أنزل ربكم قالوا بس في أساطير بقى أساطير أي هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة سوى ده كلمة أول النور سواه؟ تاسوني هاتي بقى بند الله سوكر بني ما كذا من ملي ده سوية بقى بند الله سوكر بني قالوا خيرا أي خيرا أنزل ربنا وبنجد الخير من سوكر التي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ko kyautata a nan duniya to a lahira zai samu hasana a nan duniya kai zai samu hasana na hasanu fi zai duniya hasana kwai ya abin kwarai daga nan duniya sai ya gani ko ka ji daɗinsa, ko a baka ladarsa ko a yaba ba a kansa ko ka ci moriyarsa ko zuri a ka ci moriyarsa ko bayan kawo ce a yi labarinka duk wanda an kai kwai alheri alheri bai faɗuwa ƙasa to kuma Allah ta'ala yake wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin bayan mun ba su abin kware na duniya kuma gidan lahira ya fi musu alkhairi to haka mumini duk abin da aka bashi a nan duniya na ni'ima da jin daɗi da yabo da kyautatawa to so min taɓi ne kawai amma ni'imar sa ta gaskiya tana lahira wala ni'ma darul muttaqin Allah ce kuma madalla da gidan masu takawa shine gidan aljanna jannatu adnin gidajen tabbata ne إن إن أن شجشي كنا يدخلون على نفسك شجسو تجري من تحت الأنهار ورمسنا قرانا كشنسو لهم فيها ما يشاءون دق أبن سنة سنا دسكيسكين الجنة الله كيم جدا الجنة كذلك يجزي الله المتقين كما راكني الله كي سابا مما سؤرنسا وين دسكي كوشي مكوشي سنة أزارسا الذين تتوفاهم الملائكة سوني وإن ملائكو ذاسو ذكر مرايكا سو طيبين سنة أكاكاكا kaga wadancan alladina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim na kuma alladina tatawaffahum almalaikatu tayyibin don haka yi kokari a kullum ka zama tayyib domin idan mala'iku sun zo karɓar rayuwarka sami ka kana tayyib kada ka zama mai zalunta kanka mala'iku su cimma a daidai wannan yanayi ka faɗa cikin waccan aya ya mala'iku ne masu gaisuwa suna miƙa masu hannu suna salamun alaikum tabbataccen aminci na Allah da gaisuwa kyakkyawa da kubuta daga kowace fitina da musiba ta tabbata gare ku udkhulu aljannata bima kuntum ta'malu ku shige gidajen aljanna saboda abin da ku kasance kuna aikatawa shine malamai ke cewa wannan ba ba'ul jaza'i ce ba ba'ul sabab ba'ul abin nan ba'ul sababi ce ba ba'ul jaza'i ba ku shiga aljanna saboda kun yi aikin kwarai sai Allah ya yi muku tukunci ba ku aljanna amma ba wai don aikin naku ya isa ya sai aljanna ya Allah ka azurta mu ki shiga aljanna kai muna gafara dan uwa mu Dr. Aminu Jin Abubakar da ya riga mu gidan gaskiya a yau muna tawassuli ga Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa madaukaka ya rasu a birnin Makka kamar da faɗa farkon karatu kuma ya masallah a harami mai albarka a zaharin yau muna roƙon Allah ɗauki sarki ya sanya makwancinsa ya sa can tafiye masa nan mu da muka saura Allah ya mana karshe mai kyawu ya sa mu cika da imani mu gama lafiya Allah ya kawo mana da fitinu da musabbo da bala'u a daya wa sallallahu wa sallam baraka ala abdi rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk